sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington a yau talata 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. muke gabatar muku da shirin mu Amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da kanan labarai Muhammad mun kwana biyu mu yi aiki tare ba. nan eh, fa Yusuf mun jima kwana biyu. <laughs> To Barka da asuba. Barka da wannan lokaci. Yayin da adadin mutane da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura dubu daya hukumomi a China sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya. masu kada kuri'a a zaben sharar fage na cire dan takarar jam'iyyar democrat da zai kara da shugaba trump ya kan kama a jihar new hampshire 'yan kabilar rohingya da dama sun rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale mai dauke da mutum sama da ɗari ya kife a gabar tekun bangladesh to kanin labaran kenan za mu kawo muku cikakkun labarai idan kuma muka leka duniyar rahotannin namu za ku ji cewar me yake kawo waɗannan matsaloli na kan likitoci da suke ba su da takaddun shaida da ya saka kawai yarinya sai ta kumbura sai ga jini na fita ta idanunta ta hanci ta baki ta dubura ta farji ko ina shi ne aka dauke ta ga kai ta specialist hospital a bangare ɗaya kuwa in aka za ku ji ina aka kwana da wannan kwamiti na shugaban kasa muhammadu buhari ba shi report akan wannan ganawa da muka yi da ma'aikacinsa guda 22 biyu ba shi report akan nazarin da muka yi akan abubuwa da yawa To bayan labaran duniya da rahotanni za mu kawo muku shirinmu na yau noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muna. Amma duk kafin nan bari mu fara da jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura dubu ɗaya. hukumomi a china sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya biyu daga mukamansu a lardin hube inda cutar ta fi kamari a yau talata kafa yada labaran kasar ta sin ta rawaito cewa an sallame zanjin wanda shine kwamishinan lafiya a lardin na hube da kuma liu yingzin darakta a ma'aikatar ta lafiya sallamar waɗannan manyan jami'ai na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum ɗari da uku a lardin na hube inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu aka kuma wato a kuma daidai lokacin da ake korafin matsalar karancin abinci a yankin ya zuwa yanzu gwamnati ta china ta tabbatar da cewa mutum dubu arba'in da uku ne suka kamu da cutar a jiya litinin shugaba shi jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke beijing kamar yadda rahotanni suka bayyana To a da ake ganin karuwar adadin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar ta coronavirus a ƙasar ta China, dubban ɗalibai 'yan nahiyar afirka da ke karatu a ƙasar suna fatan ganin gwamnatocinsu sun kwashe su daga ƙasar solomon yohana wani ɗan ƙasar habasha da ke karatu a fannin ƙere-ƙeren zamani a jami'ar wuchan da ke yankin wuhan wato inda cutar ta fi kamari ya ce dukkan ɗaliban jami'ar dubu goma sha biyar sun fice daga makarantar a cewar shi akwai ɗaliban ƙasashen waje kusan biyu da suka rage a makarantar mafi akasarinsu 'yan nahiyar afirka ne wani ɗalibi daban wanda shi ma ɗan ƙasar ta habasha ne ya yi kira ga gwamnatin ƙasar su da ta aika a kwashe su kiyasi da ya nuna cewa akwai akalla 'yan afirka sittin da ke karatu a ƙasar ta china a kuma halin da ake ciki suna fuskantar matsalar karancin abinci tare da zama cikin yanayi na rashin tabbas masu kada kuri'a a zaben shara fage na cire dan takarar jam'iyyar democrat a jihar new hampshire da ke arewa maso gabashin amurka na can suna jefa ƙuri'unsu yayin da kowanne ɗan takara da ke neman tikitin jam'iyyar ke ƙara ƙaimi wajen ganin an zaɓe shi a matsayin wanda zai ƙalubalanci shugaba donald trump a watan nuwamba jim kaɗan bayan tsakar daren jiya ne masu kada ƙuri'a suka yi zaɓensu a dixville notch inda tsohon magajin garin new york michael bloomberg da wato ya samu ƙuri'u biyu sannan sanata bani sanders da pete buttigieg suka samu ƙuri'u ɗaiɗai mafi akasar rumfunan zaben za su buɗe ne da safiyar yau inda kuma ake sa ran fitar da sakamakon zaben a yammacin yau talata sai dai shugaba trump ya mai da martani kan zaben na 'yan democrat My problem is figure out who is their candidate. I think all weak. Ya ce damuwa ta ita ce ina kokarin fahimtar wane ne mafi rauni a cikin 'yan takarar. kai ina ga dukkansu ma masu rauni ne. To bari mu fara da rahotonmu na farko kamun mu ci sauran labaran da muke da su. Ba shakka rashin tuntuɓa nagartattun amintattun jami'an kiwon lafiya na tattare da mummunan haɗari ga kowace al'umma. Hakan ya sa jami'an gwamnati ke ci gaba da wayar da kan jama'a kan cewar kada su aminta da wani jami'in kiwon lafiya da ba na gwamnati ba ko kuma wanda gwamnati ta amince da shi, wanda hakan ke da illoli da dama. Zainab Babaji na ɗauke da rahoto akan illar hakan. Hukumar tsaro da kare al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani likitan boge bayan ya hallaka wata yarinya 'yar shekara uku ta hanyar zirara mata jini ba bisa ka'ida ba. Matashin mai suna Mudansir Muhammad Idris wanda ɗalibi ne a kwalejin lafiya a garin Boko da ke jihar Benue ya daɗe yana sojan gona a matsayin likita a unguwar Sarkin Fawa da ke cikin garin lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar ta Nasarawa, Muhammad Gida da Fari, ya ce Mudansir ya buɗe kemis ne ba tare da rajista ba. Likitan ƙarya ne a nan anguwan Sarkin Fawa. Ya buɗe ɗan ƙaramin kemis wanda ba ta da rajista. To mutanen anguwan suna kallon sa yana shiga kaya irin likitoci sai suka dauka ko likita ne in suka yi dan zazzabi ko an dan ciwo sai su kira shi duba su to shi bawan Allah nan da yasa ta yi ciwo sai ya je ya same shi yana duba yarinyar sai ya ce ya ba ta da jini ne a jika ya za a yi ce ya san abin da zai yi kawai yana fitowa bayan kemis nashi sai ya ga wani yaro ya zo wucewa ko dama ya san shi sai ya kira shi nawa zan baka ka bani jini sai wannan kawai shiga cikin kemis sai aka ja jini ana jan jini kawai sai ya ce da mahaifin mu koma gida sai ya dauki yarinya ya maida ta gidan mahaifin ba ma cikin kemis nashi ba sai ya daura mata wannan jini eh ba ta tantance jinin ba da ya saka kawai yarinya sai ta kumbura sai ga jini na fita ta idanunta ta hanci ta baki ta dubura ta farji ko ina shine aka dauke ta aka kai ta specialist hospital Dalhatu Aram ana zuwa likita suka ce a ah, ai an yi kuskure jijiyar da aka sa jinin ba nan ne ma ake sa jinin ba karshen dai yanzu ta rasu za mu kai shi kotu za mu caje shi da kisan kai kisan kai ba da makami ba ko idan iyayen yarinyar suka yafe za ku sake shi ko ya yafe dokan kasa ba ta yafe ba ai doka ce ta kasa ya karya akan wannan doka ta kasa sai ya tafi kurkuku in ma wasu yanke mai hukuncin kisa. Kwamandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari. Shi ko mudan sir Muhammad Idris ya furta laifin da ya aikata. Saboda na yi ma wata yarinya jinya na sa mata jini a gida kuma da bai kamata ba. Gaskiya ba da um, asibiti ba, ba da wani shago ba. ina kan makaranta ne ni ɗalibi ne yauwa na kan dai ba su magani haka sun fi magani tana zazzabi ne gaskiya sosai haka kuma jikinta ya yi nauyi ko in ce ya yi weak ina son ya fani da wannan dama in ce da mutanen wannan jiha su yi haƙuri su yafe ni ba ni da niyan dan in kashe ta ba. Shugaban kungiyar likitoci a jihar Nasarawa Dr. Bulus Peter Umaru ya shawarci jama'a ne da su guji zuwa wuraren ba da magani da ba a tantance ingancinsu ba. Muna sanarwa jama'a cewa akwai asibitocin da gwamnati ta ba su izini su aiki muna da kwamitin da take zagayawa tana tambayan jama'a wace shawara kuke ba su al'umma musamman jama'a su fahimci cewa ya kamata su eh, ziyarci asibiti kwararre wato na gwamnati ko kuma masu zaman kansu amma waɗanda sun kware abin hakuri ne don wani lokacin ba a samu a gan likita da wuri don jama'a sun yawa gara ka kura ka samu kiwon lafiya na kwarai dan ka je a kwaba maka lissafi rigakafi a kara maka illa. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tun a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To a ƙasar Kenya an buɗe makarantun da aka rufe a yankin Boni Forest sanadiyar hare-haren mayakan al bayan da aka rufe su shekaru biyar da suka gabata. Sai dai har yanzu ɗalibai da malamai kalilan ne ke sha'awar komawa makarantun saboda fargabar abin da ya faru a baya. Makarantar firamare ta Kiyangwe na ɗaya daga cikin makarantu biyar da aka rufe a yankin, lamarin da ya jefa yara ɗalibai cikin wahalar yin tafiya mai nisan gaske domin zuwa wata makarantar, ko kuma su zauna a koyar da su a gida a wani sa'in ma wasu su rasa karatun baki ɗaya. sai dai a watan janairun da ya gabata aka bude dukkan makarantun a karan farko cikin shekara biyar iran shine kwamishinan ilimi a yankin we have greatly improved the security We have also in those schools. We have a head uh, Ya ce mun karfafa matakan tsaro sannan mun kawo malamai daban-daban mun kuma samar da kayayyakin karatu saboda haka karatu na gudana yadda ya kamata. mutane da dama ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale dauke da 'yan gudun hijira musulmi 'yan kabilar rohingya ya kife a can gefen gabar tekun kasar bangaladesh. hukumomi sun ce sama da mutum 120 ne a cikin kwale-kwalen wanda ya tashi daga yankin bengal ya nufi malaysia bayanai sun nuni da cewa an yi nasarar kubutar da mutum 60 sannan an kaddamar da aikin ceto waɗanda ba a gani ba hukumomin sun ce masu safarar mutane ne suka yaudari 'yan gudun hijirar suka hau kwale-kwalen tun daga watan agustan shekarar 2017 sama da 'yan kabilar rohingya 700 ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cox bazar mai cinkoson jama'a bayan da suka tsere daga gidajensu sanadiyar musgunawa da suke fuskanta daga dakarun kasar miyamma a jihar rakhine da yawa daga cikinsu kan yi kokarin ƙetare teku cikin yanayi mai haɗari domin kaiwa ga ƙasar malaysia amma jami'an tsaron gaɓar tekun bangladesh kan tsare su. sani da aiki Mahmud labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanni. A jamhuriyar Nijar kuwa 'yan ta'adda ne suka hallaka wasu jami'an tsaro. Ko me ya kawo hakan? Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. majoyi da dama sun bayyana cewa maharan da ke kan babura biyar zuwa shida sun fara ne da bindige wani farar hula a bayan garin na ayuru kafin daga bisani su nufi ofishin 'yan sanda inda suka yi nasarar hallaka 'yan sanda biyu sannan suka jikata guda mazaunin garin ayuru isawik abubakar na shugabancin wata kungiyar farar hula wallahi abin da ya faru dai sha akwai wanda suka kira da farko sai banduka suka kire shi itaho e iske su bayan a yaro da yadda wurin su suka harbe shi ya mutu sannan suka iya bangaren polis to kamar su nawa ne suka zo moto biyar ne ko polisi wanda suka mutu ma yanzu aka binne su polisi nawa ne aka kashe guda biyu suka mutu eh, wanda suka shimu an wuce da su kila da rikon yamma. Rahotanni sun kara da cewa jami'an tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar kashe uku daga cikin waɗannan mahara sannan sun kama wasu daga cikinsu kuma ana kyautata zaton farar hular da 'yan bindigar suka hallaka wani abokin tafiyarsu ne da ya tuba. Kadan an mutu ya shiga ya yi tare kansu dole da su bi rikici suka je shi. Kar ita ne a cire su. Shi da suka cire shi ya shi a su bayan a yi nan suka harbe shi sannan suka tafi wajen eh, polisi Ban duka eh, an kashe su amma guda uku kai suna dare yana eh, hannun iko. Bayanai na nunin haɗin kan da 'yan bindiga ke samu daga wasu ɗaiɗaikun mutane na matakar tasiri wajen yawaitar ayyukan ta'addanci a yankin Tilaberi. Saboda haka masu rajin kare hakkin jama'a ke jan hankula. mutane suka samu abin da za su ba talakawa ta san mai shi ne wani ya samu abu. duka hankali zai kubce mishi muna sa hannu wanduka bai faruwa tunda akwai hanyoyi wanda za mu san wanda iko ba su san da su for example halin mutum zai shigo gari inda yana san su na kai kara wajen iko wani abu bai faru. Gwamnan jihar Tilaberi Tijjani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa a ɗazu da hantsi ya sanar da ni cewa yana kan hanyar zuwa Ayyaru saboda haka ya buƙaci in ba shi dama ya tantance zahirin abubuwan da suka faru sanadiyar wannan hari. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. A makon da ya gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ganawa farko da wani kwamiti mai bashi shawara akan harkokin tattalin arzikin ƙasa. Ko ya kwamitin yake gudanar da aikin nasa da kuma muhimmancin wannan tattaunawa tasu? Abokin aikinmu ah, Muhammad Baballa Hafiz ya samu tattaunawa Dr. Muhammad Sagagi wanda ya mishi ƙarin bayani. Wal kamar da yadda aka sani an kafa wannan council kamar yadda ka faɗa kamar wata biyar kenan ko wata shida. An tun lokacin council ta zauna akalla zama hudu kenan ko biyar ta yi nazari akan abubuwa daban-daban. Na farko shine a watan Nuwamba da Disamba, Council ta sadu da ministries ma'aikatu kenan na gwamnati ko guda ashirin da biyu. ma'aikatu daban-daban na gwamnati wanda ministoci suka zo suka yi mana bayani suka yi wa council bayani akan abubuwa daban-daban misali me suke yi me za su yi daga nan zuwa shekara hudu ko zuwa shekara biyar menene matsalolinsu menene suka aiwatar shekaru hudu ko biyar da suka wuce duk irin waɗannan abubuwa shine babban nazari na farko da muka yi na biyu muka yi nazari akan wani alkawari da shugaban ƙasa ya cewa a kowace shekara daga wannan shekara ta biyu da ashirin zai ringa fitar da akalla mutum miliyan goma daga cikin talauci muka fara nazari a kai muka ga cewa yaya ne shugaban kasa zai aiwatar da wannan alkawari da yi na uku idan ba manta ba akwai lokacin da gwamnati tarayya ta aika zuwa national assembly eh, shirin da take yi na taranci waɗansu kuɗaɗe da kasashen duniya daban-daban eh, abin da ake kira borrowing plan to shi ma mun zauna mun yi nazari a kai mun duba mun gani kwanin waɗannan kuɗaɗe da za a samu da kuma yadda za a rage ko da waɗansu wahalhalu ne da ƙasa za ta shiga idan aka ci wannan bashi na mun yi nazari akan shi kamar wannan rufe boda da aka yi irin waɗannan abubuwan da yawa amma dama dai hanyar da muka sa direction ɗin wato da muka bi shine mu duba mu gani shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai abin da dama ya ce ya kafa wannan council ne domin a ba shi shawarwari akan inda za a inganta eh, rayuwar mutanen najeriya yadda shi ta sha'anin tattalin arzikin ƙasarmu zai bunƙasa kamar yadda wasu ƙasashe suka yi to menene hanyoyin to abin duk wannan nazari da muka yi domin mu tabbatar cewa wannan alkawari nasa ya tabbata to zuwa wannan nazarin da kuka yi kowanne irin abubuwa kuka gano kasan shi wannan harkar mu dai masu bayar shugaban kasa shawara ne an idan an saka za ka bada shawarwari akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka gaya ma mutane daga waje ba ba zan so mu shiga cikin waɗannan abubuwan ba amma abin da muke so in tabbatar da jama'a shine mun yi nazari mun duba mun gani cewa wani irin gyara za a yi a mazaunan waɗannan ma'aikatu domin su tallafa wa shugaban ƙasa ya ce ma wannan burin nasa. To a makon da ya gabata kun gana da shugaba Buhari ko me kuka tattauna? Na Najeriya za su zo su je ɗan wani gutsire na abin da kuka tattauna. Yawan kamar yadda na faɗa abubuwan da muka tattauna shine abubuwan da muka suka gudana daga lokacin da aka kafa wannan kawunsa. Mun ba shi report akan wannan ganawa da muka yi da ma'aikacinsa guda ashirin da biyu. ba shi report akan nazarin da muka yi akan abubuwa da yawa na cikin tattalin arzikin ƙasar kuma muka gaya mishi idan an bi kaza ga abin da zai wakana idan an bi kaza ga abin da za a yi mun ba shi shawara kuma zai iya zama ya nazari Dr. Muhammad Sagagi mataimakin shugaban wannan kwamiti kenan a wata tattaunawa da yi da muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na uku, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasunku suka ji, a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi. da wasu manoman rani da suke da gonaki a Bugare a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. A wannan makon ma, manoman dai sun ci gaba ne da bayyana masa irin kalubalen da suke fuskanta a ayyukansu na noman rani, inda suka kuma buƙaci gwamnati ta kai musu ɗauki. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu. Me bambancin noman rani nan ne da kake da na damuna da ake To na rani ya ake za ka ji daɗinsa saboda na ɗaya ke za ka kula da shi da kanka kai za ka ba shi ruwa a lokacin da kake so to ga kuma samun su zai ɗaya ba ga na damuna in a kan tudu ne kuma in karanci ruwa ruwa ya yanke zai zama damuwa to ruwa kan kawo masa damuwa amma ga nan mun muke ba ruwa da kanmu mun muke gwada masa lokaci sa taki mu shirya cewa cikin lokacin da cewa tsira mu yi masa noma shine bambanci damuna da rani. kamar wani kalubale matsaloli kuke fama kuma noma rani a nan eh to muna fama da matsala dai yawanci dai a kaya ake kamar inji na kasa kamar ake munan yana bukatar inji misali yanzu ka ɗauko gonan daga nan zuwa bakin kogin can to yana bukatar horse wanda akala za ka nemi yadi ɗari sannan kuma za ka nemi inji na bai ruwa da kuma taki da kuma maganin kashe kwari sun da matsalolin da muke fuskanta a nan kaman eh, akwai taimako da gwamnati ke cewa tana bada na taki da maganin kashe kwari da sansu an ce kuma kun samu hakuna murna eh to ba za mu ce babu ba kamin na ma gwamnati ta zo mu samu taimako hoto daga wuri awal ba manga tukur a gaskiya lokacin da muka shigo nan shi ya bamu inji shi ya bamu hos shi ya bamu kudi shi ya bamu taki shi ya sa yau tunda muka zo nan sai mu samu karo mutane suna karuwa kowane shekara amma magana talafi na gwamnati muna samu irin taki kan muna dan sama taki wani lokaci to suna tamakawa amma ba zai isa ba saboda yawar jama'a kwarai kin ka duba daga nan har ka isu ne duk noma na kan ruwan duk abin da aka sha wahala akwai dadi menene da kuke ji na numara ne a ah, to na daya muna sama abin shi wanda zai sa mu biya kudin makarantu yara ma ciki mu biya wasu bukatun mu da shi muna jin daɗin sa kwarai kuma baya fi da cewa kamar na na damuna kaga muna jin daɗin sa to a ƙarshe menene kiranka ga su wanda suke wannan noma rani dangane da wahalar da ake sha su fasa ko ko su ci gaba a'a ba gana fasa ba sai dai a kara ci gaba dai ai ana samu ba ba a samu ba ana samun kuma ana ji daɗin sa muna kira ga wa'anda ba su yi ma matasa su dana zaman banza su zo so shiga cikin group namu mu tafi tare kuma ana samun masara ana samun shinkafa ana samun wake suya kamar daga gana cikin nan duk wani kayan kuɗi ne in an yi su kuma za ka cika koshi kira nake gare su su zo mu tafi tare aiki me kike ne a nan kuna ta fama kuma mata wallahi mu muna dan neman kuɗin da zamu ga taimaka iyalinmu da shi kina noman rani kenan eh muna neman rani to me yasa kike noman rani saboda mu samu dan abu da zai dan taimake mu da mu. yanzu watakila kamar da kika ce zaman banza ba da amfani eh. Eh, shi sa kika tashi kina haka kaman ya kike je da kina noman rani a muna samuwa godiya ga Allah muna samuwa da hakan ne za mu samu dan toshe mu da suna makarantu hakan nan dan tallafa musu kamar me da me kuke noma a muna cire muna ciro shinkafa muna dasawa in rana aikinsa yayi ni bugu mu sheka kuna noma masara ma na? kuna yin duka da kuma me da shinkafa da atarugu da kubewa da masara akwai wanda suke zama a gida suke suna jira sai dai su je su rogo ko a basu me za ki ce musu daren ce musu su tashi da karfin su su zo mun ka haɗa muna aiki tare da su zai dan rufa mana asiri kaman kungiyoyin mata kuna da yawa ne kuma mata suke aiki nan eh muna da yawa muna da yawa dukkan mu akwai wanda suna da maza akwai wanda ba su da maza dukan muna zuwa da su muna aiki tare. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da baƙin namu sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. tushen arziki to a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga wasikun da kuke aiko mana ta hanyar sakon email. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim ya ce salam voa hausa ina fata idan shugaba buhari ka dawo gida najeriya za ka kai ziyara a jihar borno domin na lura akwai muhimmin bayani da gwamna baba gana umara zulum zai sanar da kai waɗanda idan ka ji su ka yi amfani za su yi taimakawa rundunar sojoji a yakin da suke yi da ƙungiyar boko haram Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada da Aishat Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da kuma Zainab Babaji suka ce salon VOA Hausa tabbas ko shakka babu kashe mutane dubu ɗaya da cutar coronavirus ta yi a ƙasar China abin takaici ne kwarai. Ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Allah ta tallafa wa al'ummar ƙasar China domin kawo ƙarshen wannan bala'i. sai kuma sakon da ya fito daga aisha matar usaini dangote ta ce salon voa hausa don allah ku bani daman jajanta wa al'ummar garin auno da ke jihar borno sakamakon wani hari da 'yan boko haram suka kai musu da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da talatin da fatan allah ya kare na gaba daga nan sai sakon da ya fito daga mahmud salihu kaura na moda ya ce Allah Ya ji kan mutane da suka rasa rayukansu sakamakon harin ta'addancin mayakan Boko Haram a kan hanyar Maiduguri zuwa da maturu. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasashenmu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogon Faci tsari. ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri. Ba mu goyon bayan ciwo ma Najeriya bashin kuɗi har dala miliyan 500 domin gyara gidan talabijin na NTA. yin hakan baya da wani amfani ga talakawan najeriya ya kamata a dubi halin da 'yan ƙasa suke ciki na rashin tsaro rashin aikin yi ga matasa da fatan allah ya sa kirana ya kai inda ya dace amin to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi da Binta Yaro da wasikun masu saurari yanzu kuma kamun mai salama da ku bari mu kawo muku labaran duniya a takaice. to a yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura dubu daya hukumomi a china sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya biyu daga mukamansu a lardin hubei inda cutar ta kamari a yau talata kafa yada labaran kasar ta sin ta rawaito cewa an sallame zanjin wanda shine kwamishinan lafiya a lardin na hube da kuma liu yingzin darakta a ma'aikatar ta lafiya salamar waɗannan manyan jami'ai na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum ɗari da uku a lardin na hube inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu a kuma daidai lokacin da ake korafin matsalar karancin abinci a yankin ya zuwa yanzu gwamnatin ta china ta tabbatar da cewa mutum dubu arba'in da uku ne suka kamu da cutar a jiya litinin shugaba shi jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke beijing kamar da rautani suka nuna to inda ake ganin karuwar adadin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar ta coronavirus a ƙasar ta china dubban ɗalibai 'yan nahiyar afirka da ke karatu a ƙasar suna fatan ganin gwamnatocinsu sun kwashe su daga yankin solomon yohana wani ɗan ƙasar habasha da ke karatu a fannin ƙere-ƙeren zamani a jami'ar wucan da ke yankin wuhan wato inda cutar ta fi kamari ya ce dukkan ɗaliban jami'ar dubu goma sha biyar sun fice daga makarantar a ce shi akwai ɗaliban ƙasashen waje kusan ɗari biyu da suka rage a makarantar mafi akasarinsu 'yan nahiyar afirka wani ɗalibi daban wanda shi ma ɗan ƙasar ta habasha ne ya yi kira gwamnatin ƙasarsu da ta aika a kwashe su kiyasi da ya nuna cewa akwai akalla 'yan afirka dubu sittin da da ke karatu a ƙasar ta china a kuma halin da ake ciki suna fuskantar matsalar karancin abinci tare da zama cikin yanayi na rashin tabbas masu kada kuri'a a zaben sharafage fage na cire din takarar jam'iyyar democrat a jihar new hampshire da ke arewa maso gabashin amurka na can suna jefa su yayin da kowanne ɗan takara da ke neman tikitin jam'iyyar ke kara kaimi wajen ganin an zaɓe shi a matsayin wanda zai ƙalubalanci shugaba donald trump a watan nuwamba jim kaɗan bayan tsakar daren jiya ne masu kada kuri'a suka yi zaɓensu a dixville notch inda tsohon magajin garin new york michael bloomberg ya samu ƙuri'u biyu sannan sanata bernie sanders da kuma pete buttigieg suka samu ƙuri'u ɗaiɗai mafi akasarin rumfunan zaben za a buɗe su ne da safiyar yau inda kuma ake sa ran fitar da sakamakon zaben a yammacin yau talata To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine waɗanne matakai suka kamata a ɗauka don magance matsalar likitocin ƙarya a cikin al'umma. To muna sauraron ku yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Mahmud Lalo da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Thomas Blundet. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.